ya yi mana cikin addinin musulunci musulunci ya zama addini ne mai sauƙi addini ne wanda ya tanadi abubuwa da dama domin kawo tausayawa da kuma sassauci ga 'ya'yansa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah ya ta yuridu Allah bikum al-yusra wala da bikum al-usra Allah ya ce bai sanya mana kunci a cikin addinin musulunci ba kuma Allah yake cewa sauki Allah yake nufi da ku Allah baya nufin tsanantawa ko takurawa to daga cikin sauki da Allah subhanahu wata'ala yi mana shine ya mu daman hada salloli wanda suke a lokaci daya a wayansu mabambantan munasabai ko kuma a wani yanayi wanda yake matafiyi addinin musulunci ya ba shi dama ya haɗa salloli a halin tafiya sallar azuhur da la'asar ko sallar magariba da isha'i haɗa sallar nan ko ya zamo jam'u ta gadiyin ko ya zamo jam'u ta afiyar in muka ce jam'u ta shi ne a jawo la'asar a yi ta a lokacin azahar in muka ce jam'u ta afiyar a jinkirta wato ainihin azhar ba za a yi ta wasu ta yi idan tsakanin magariba da isha'i ne za a yi jamo ta gadima jawo isha'i a haɗa ta a lokacin magariba in za a yi ta akhir a jinkirta magariba sai lokacin isha'i ya shigo to wannan dama ce Allah subhanahu wata'ala ya ba matafiyi saboda hadisi yana cewa safar qita'atun min azab ita tafiya wani yanki ne na azaba ma'ana akwai damuwa akwai takura akwai shiga yanayi wanda ba saba ba sannan ga masu aikin haji ana hada sallah guda biyu ta zuhur da la'asar a wunin arafa ranar tara ga wata za a hada zuhur da la'asar kuma a nan jam'u ta gadi ke yi inda ba wai mutum ya makara ba za a jawo da asar ta lokacin azuhar sannan za a jin jim'u dai a wannan ranar lokacin da aka ba a rafa aka tafi musdalifa rana za ta fada wa alhazai suna a rafa amma ba ba da dama a yi wannan salloli ba a wannan wuri dai banda togace da malamai suka yi a ce mutum ya taho ya kama hanya musdalifa kuma an sami cunkoso wanda har ana ganin wato kafin a yi samun zarifa wannan sallolin lokacin su zai fita ta wannan halin ya ba mutum dama ya yi wannan magariba da isha'i a hanya to sannan daga cikin wannan sauki akwai wannan yanayi da muke ciki shine lokacin damana ba hadifi ne ya zo karara cewa idan kun ga ruwa ku hada magariba da isha'i ko kuma wato ainihin azumin dirasar ba a'a abdullahi dan abbas allah kara masa yadda shine yake cewa jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayna dhuhr bayna maghrib wal isha a wata riwaya bila khawfin wala matar a wata riwaya bila khawfin wala safar wato manzo alaihi salatu wasallam ya hada magariba da isha'i a madina alaihi salam yana zaune a madina amma kuma ya hada magariba da isha'i ba tare da tsoro ko kuma ruwan sama ba a wata riwaya ba saboda tsoro ko halin tafiya ba to wani hadisi na ibn abbas da shi aka fahimci cewa ashe idan ana hali na tsoro Allah kiyaye ce wani abu ya faru ba daɗi a ce an sanya dokar fita a sa kafiyo cewa daga karfe bakwai zuwa karfe bakwai ba a fata to sai zan magariba ita ce take kasancewa karfe bakwai to anan domin a tsira da rayuwa da mutunci malamai suka ce ya halatta idan magariba ta yi aka yi ta nan take a yi salar isha kowa shiga mahadinsa domin akwai yanayi na tsoro ko kuma ma wato a halin da mutum yake tafiya ana gani idan an tsaya za a yi sallar nan ana jin tsoron barayi ko namun jeji ko abin da ya kama da haka to sannan ya sai ce wala matar kuma ba tare da ruwan sama ba to wannan hadisi sai nuna cewa ashe ana iya haɗa sallar magariba da isha'i sama ruwan sama to gaskiyar lamari duk mutumin da ya bibiyi rubuce-rubucen malamai da maganganunsu zai ga cewa ba su bar wannan matsalar a buɗe kowa yadda ya ga dama ba da yawa za ka ga dalilin da ya kamata haɗa sallar bai yi ba ma'ana ko dai ɗan yayyafi ne ake yi yayyafin nan wanda bai ta kara ya karya ba yayyafin da bai hana mutane zurga-zurga da buɗe shagunansu da masu nau'insu na bakin titi ba wanda duk littafin da karanta za ka ana cewa li'ajal matsar allazi ya bullu sau wato ruwan da yake dike tufafi har ma wasu malaman fiƙi suka ce yanayin jikar tufar ta da in ka fito ruwan ya jika rigar ka to in ka kama ka matse za ga ruwa yana riga ma'ana kenan ruwan ya jika ka da kyau sannan kuma wasu suka ce ruwan da zai zamo cewa matsakaitan mutane suna gudu su sauri su boye abin da yasa aka ce matsakaitan mutane domin akwai ruwan da idan aka yi shi ko ana yin sama yara babu ruwan su shi yaro ma so yake ana ruwan ya fito da ta tsalle tsallensa shi kuma tsoho mai shekaru ba zai so ruwa ko kaka ya ji shi baka zai iya kamuwa da zazzabi to sai aka ce ruwan da matsakaitan mutane wato kamar ka ce mutane ya karfi wato za su yi sauri idan sun fito su ga cewa sun je inda za su boye to wannan kusan ka ce ittifakin malamai ne inda har ruwa ya kai yanayin da zai jika mutane ya kai yanayin da idan da za a yi magariba ita kadai mutane su koma gida to wani ruwan nan zai hana shi fitowa isha'i ko da a kira isha'i to saboda ba a so kai asarar wannan jami'i na isha'i sai aka ba da dama cewa idan an zo masallaci ana wannan ruwa ya halatta hada magariba da isha'i zaɓin mutanen masallacin ne ko dai daga sun shigo masallacin bayan an yi kiran sallah a yi ikama a yi magariba sannan a yi wata ikama a yi shayi ma'ana kira an jawo shayi lokacinta bai yi ba an yi zama ta gadiya ruwan mutane ne su zaman su su ƙi yin magaribar har sai ishayin ta shigo saboda haka sai su yi magariba da ishayi duk wanda suka yi nan ciki ya halatta to wannan ittifaki ne na malamai har ma suke cewa wato ba wai sharaɗi ba ne ba sai an fara ruwan kafin shiga sallar da zai zamo an fara magariba sai ruwa ya goce to shi kenan ya halatta idan an gama magariban nan a dawo isha'i suka ce domin babu ma sharaɗin niyya kamar da wasu sun tsananta wai sai mutum ya yi niyyar jam'i suka ce domin duk salloli kusan na wanda aka yi jam'i kamar abin da ya shafi um, azuhur da la'asar uh, arafa da na ambata ko magarba da ya sha abin zarifa ba za Allah bai sanar da sabbai ya ce kowa ya yi niyyar cewa za mu yi jami'in salloli guda biyu ba to shi yasa malamai suka ce ba sharadi ba ne sai an fara ruwan kafin fara magariba din ana fara magariba sai ruwa ya goce to ya halatta idan an kammala magariban nan a tashi a kawo sanar isha'i kuma da za a fara ruwan kafin shiga magariba to idan ana kammala magariba sai ruwa ya ɗauki malami suka ce nan ba a da cancanta ba a da cancanta za a ci shayi tunda yanzu ruwa ya riga ɗauki kuma an gama sallah an sallami kowa kowa zai iya komawa gida ya dawo to amma idan aka soma ruwan kafin magariba aka yi magariba aka kammala ana ruwa an kabbara sallar isha'i wala Allah yi raka ɗaya ko an shiga ta biyu ko abin da ya kamata aka sai ya ɗauke to nan babu matsala tun da dalilin damar an shiga sallar isha'i akwai shi to ba za a ce a ah, to ai tun da an so sallar ruwan ya yanke to a yanke isha'i a jira sai lokacin ta yayi ba tun da dai an riga an shige ta ana ruwan to wannan babu komai za a iya ainihin a kammala wannan sallah a wannan yanayi to sannan sharaɗin da malamai suka ambata wannan sallah ta zama a masallaci za a yi ta akwai wanda za a ga sun zamo kamar yan tamori kawai dan majalisi ne suke zaune wani wuri na hira shi kenan kawai sai ka ga da an gaba an fara yi kawai sai a ce a haɗa magarba da ishayi? wanda wannan ba ba su wannan damar ba duk wanda suka yi wannan to sun yi magarba ana ana ana bin su ba shi isha'i ba su yi ba ko kuma sitin rum na wani mai kuɗi an saba a haɗu a ci abincin dare a yi hira to ana cin wannan sukirin ana zaune kawai shi kenan sai ruwa ya goce kafin magariba ko ana cikin yin magariba to nan ma sai ka je su ci a shi kira a hada a hada to nan ma babu wannan damar domin wannan wurin masu wannan sa'idifin masallaci ba gidan wani ne ake to wannan kamar na faɗa ittifaki ne na malamai da iya abin da na sani cewa in an fara ruwa kafin wato ainihin magariba ko kuma ana cikin yi ko kuma kila ana kammalawa sai ruwa ya goce wannan ma duk za a iya tashi a kawo shayi to amma akwai abin da ake kira al-matsar mutawakka ruwan sama wanda ake sa ran ana ganin kamar za a yi to a nan ake samun matsaloli na farko ita damana akwai farkon damana akwai tsakiyar damana akwai ƙarshen damana duk wanda ya san yanayi na damana farko-farkon damana a iya yin hadari goma amma kila biyu ne ko ku za a yi ruwa wannan duk wanda yake ya rayu a karkara ya san yanayin damana farkon damana ba duk hadari ne za a yi ruwa ba amma mafi yawa idan aka shigo tsakiyar damana to a cikin hadari goma da za a yi insha Allah za ka ga kusan takwas ko bakwai da an yi ruwa haka nan idan an je karshen damana za a ga hadari goma da za a yi to sai ka ga gelin biyu ne ko ku za a yi ruwa ga shi fa ya haɗu rige-rige amma sai ga hadarin ya baje to wannan dole zama an yi la'akari da irin wannan wannan hatta su malikiya da suka ce za a yi jam'i na tsakanin magarba da isha kan almatsar mutawakka to wasu ma basu ma mai hadarin ba kawai musamman matasan nan namu da an ga gajimare sun fara haɗuwa sai a ce haɗe sallah haɗe ya haɗe ya yi shi ke da hadari ya taso bai san wato ainihin abin da ake kira hadari wanda ake sa ran ma zai rauni sai aka ce wanda ake sa rai zai yi ruwa to kaga in baka san hadari haduwarsa ba da wanda ake sa rai zai yi ruwa ina ka san almutawaqqa kuma su kansu mutane ko in ce malaman da suka ambaci cewa a iya yin jam'i tsakanin sallar magariba da isha akan almatsar mutawakka to mafi yin su tsananta suka ce in har aka sa ran za a yi ruwan aka zo aka yi magaribar ruwa bai sauko ba aka yi isha'i ruwa bai sauko ba suka ce to dole sai an dawo an yi isha'i a lokacinta domin ba a samu lasisin yin sallar ba tunda ita ai jawo sallar sauƙi ne aka yi mana a jawo ta kafin lokacinta kamar yadda faɗa a farko saboda ba a su mutane su yi asarar jami'in salar isha'i kuma alhamdulillah za ka ga in baka ce malamai gaba ɗaya ba mafi yawa suna cewa ko da ana ruwan sama to inda mutane za su daure su yi kowace sallan a lokacin da shine abin da ya fi shine abin da ya fi matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin waccan wata rukusa ce wadda ba ci a fi wajibi ba ne to abin takaici kamar ke maimaita matasan mu yadda ka san wani umarni ne wanda idan an saba shi ma zunubi za a yi har ma za ka ga cewa masallatan da limaman su suke tsantsene suke kaffa kaffa cewa kada a yi sallar isha'i sharuɗan nan ba su cika ba to wallahi idan dai alama hadari ta so sai ga kaurace masu ake sai kaga kawai ana so a je a samu wancan yan waya waya a gama wato ainihin sallar ko dai ɗan yayyafi ne wanda bai hana kowa komai ba kuma a zo a zauna bakin titi ana ta hira can an dawo isha'i lokacin ta bata yi ba an zo ainihin an tursa za ta an yi ta kuma an buge da hira bakin titi to wannan gaskiya ina jan kunne ga su limamai da suke irin wannan jagoranci su ji tsoron Allah addinin musulunci amana ne kuma Allah zai tambayi mu amanar da ya bamu ni na tabbatar yanzu da za a zo a ce mu kaddara ma a ce wato na sharuɗar sun cika ga limamai guda biyu wannan limamin ya ce tun da mun yi magarba mu haƙura sai shayi ta yi mu mutanen suka haƙura wasu suka zauna masallaci wasu kuma suka tafi gida aka kira isha'i suka dawo aka yi shi kuma wancan sai ya ce a'a kawai a haɗe kenan aka haɗe ba dalilin haɗewa ina tabbatar wannan nabiyun ba shi da amsa da zai ba Allah amma shi wancan wanda ya ce a raba sallar ba inda ya shari'a laifi Allah ba zai tuhume shi ba me yasa ana ruwa kuka ki haɗe sallar magariba da sha da ba umarni ba ne ba wani abu ne wanda ya shafi sauki kamar yadda bayani ya gabata sau da Allah yana ba da shawara musamman ga matasanmu a daina yi mutane ɗage gire da addini addini shine uwar kuɗi idan uwar kuɗi ta rushe to riba ma ba za ta iya ainihin samuwa ba mu tabbatar da cewa dukkan abin da za mu yi iya rinjayen zaton mu ma bai zama gini ba to abin da muka yi ya zama ainihin daidai muka yi muna fata za mu kaffa kaffa mu yi la'akari da abubuwa masu zuwa su dawo muna fata Allah ya mana gamda da sabu dace wassalamu alaikum warahmatullahi alaikum